wallahi wannan biki ni dai ban wallahi a wallahi wallahi na kada anan kuma a karka damu yau in dai farin ciki kowa mai son farin ciki ya ci abinci da hannunsa domin ya a'a a'a in ka san da ke wallahi ba kai ma zan ba ka jiki ya kwalba wai a rayuwarka ta duniya fushi ne ne ne ne fushi hmm, in yi fushi kwakwa bakin ciki ya kashe ni hawan jini ga ciwo ga kuma magani da tsada asibiti nisa bashi ruwa wallahi amma abin da nake yi yau aka ce an wurin auren nan ba a yi shi ba eh za ka dawo wa yaran nan waje ciki eh za ka dawo ke ta buga ta dade bata buga ba ta zama ganga ma akan so dai mutum ya nemawa ƴaƴansa abin faɗi ya zama an ce ubanka nagari ne nagari na'am a wajen gari nake ni da na ce a wajen gari nake Fashewa. Salamu alaikum. Me ke faruwa yan Wata magana ake gaya mun mara daɗi. Ina ji. Wai wannan makawan ne. Eh. Wai zai kalli tsabar ido na waya ta wanne ma ɗana uba na gari. Kare mashi Allah sai ka kaɗa ido yi kamar na kaɗa ɗan biyar a buta. Me yake nufi to? Wannan me kawo wannan wane saurara a'a eh. ni amma ai ba shi ya haife ni ba ba shi ya haife ni ba bari in gaya maka ni bane da ganni ko inda bakin iyaye ka fito ni har na makota sai ta turan taho da shi wallahi in gaya maka gaskiya kana ji na da kyau wallahi ka ci ka ci arzikin yar uwa dan na ga na shigo ka nemi wani kallon sama da ƙasa sai ka wani maganin kura haka ke ta hakuri to wallahi ka kama kanka ba na ka ba ba dunguri ba ko dutse ne kai wallahi bari bari bari bari bari bari bari bari ban ni renan dan sunna ba wallahi ba zan yi renan dan shehi tas tas kore da gaske tas wai ni da kai na yana ta mini yawo na ma ka sayin fadatin da na taso menene ne a kai na dan girman iyaye kalabi ce daga shi sai lahu cireyar iska <laughs> Allah na subhanallah ya ɗauka oh, ki ka haka haka ya ɗauka to ina da ishu yar auta ai dai ke za ki zauna da shi ko in sha Allah na kira musu kuma zan aura miki Yake na alhamdulillah. Ai dai ke za ki dauna da gaskiya malam ka kyauta. Wannan nasara sha maka Allahu an same ta. Kuma ko da yaushe hmm. in kana zan ci gaba da lazumtar nasarullahi. Eh gaskiya ne. Wannan nasara. <laughs> Kenan buri ya cika. Eh, eh, eh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gaskiya ma na yau ka barge. Ya maka Allah. Assalamu alaikum jama'a. Sallu ala karim. Sallallahu alaihi wa alihi. Salatu annabi goma goma. Wanda bai iya ba kawo kan goma. Amin mu yi addu'a. za mu shafa daure wannan aure Allah ya sa albarka a ciki Allah ya ba shi zaman lafiya amin amin liman eh, Allah ya yi kuma babu yadda wani zai iya da mu bayan an daura aure an riga an daura maka dole kayan gwaiwa yana ganin uban ta ya dauka a taya kuma uban kuturu yi kaɗan wani nawa kawo da ba gani wallahi